yanzu sun sai ka yi sati ɗayan nan da ka faɗa tafiyan nan fa ba ni na tsara ta ba dole ce ta saka kuma kan san idan mutum ya tafi ba shi ke da tafiyar ba tafiya tana hannun Allah amma na san sati ɗayan ai ba zai kai matuƙar sati ɗayan ba zan iya dawowa to da Allah bebe ka ɗan rage wani abu mana a cikin ni sati ɗaya ya min yawa wallahi kar ki damu ina jin an samu sukuni zan kira kin ce baby ga nan tawowa <laughs> wallah an baka hankali ba an kai sati ɗayan nan ko kila sai dai kawai ka gana haɗo jaka ta na taho wallahi da kin kyauta mu to mu tafi tare mana to zaki <laughs> zani hama ki dai bari ki kawai ne ki haƙuri ki ji hmm? kada missing flight to da Allah ka kula min da kanka zan kula zan kula da Allah ka kula min da ka kanka kaji kasar rayuwarka ba ita ce tawa Allah ya tsare min kai ya kare min kai jiya sawa duniya sabo duniya sabo dole ne "Hallo, my sweetheart kai fa rayuwa ta rayuwata ce <laughs> numfashina da naka tare suke fita albishirinka <laughs> ai kayan nan ya yi tafiya wai ka san ma me wai sati ɗaya zai yi na ce allah raka ta taki gona umma ta gaida aisha <laughs> to ka bari mana sai gobe kawai ka zo au yau yau din zaka haɗo kayanka ka taho to <laughs> to lallai ka zo cikin shiri na gaya maka ka shirya na dai gaya maka sai ka ƙara so me zan girka maka Dan yau tildawun ne <laughs> to shi ke <laughs> ina ai babu magana tafiya kuma wallahi hazo ne in gaya ma ya hana jirgin tashi eh yanzu ma na dawo gida to shi kenan zan kira ka ka san wani abu ni fa tunani nake wannan cikin naka ne ko nashi ne ah me haɗan da ciki hai ciki nasa ne ni ina ruwa na da wani ciki hake ba dai wallahi da ganganci ciki yanzu a ce ya zo ya anan ya saka ka yi ina cikin nan ya ganni tare da ke a lokacin zaki san wane ne ni zan kalle shi in gaya masa cewar wannan kayan da yake gani ba nasa bane nawa ne aro nake bashi kuma idan ya sake yayi ganganci ko kuma duk wani abu da ya sake yayi domin ranke ɓaci zai ga yadda zan dila shi Allah kake ki bude baki ki ce mu wani abu ya kawo mutu ne banza Allah ya isa tsakani na da ki ashe da ma haka kike kun cuce ni kun yaudare ni ke da shi amma ku sani Allah zai saka mu ki je na sake ki saki uku wannan tsinannen cikin kuma tunda naga ubansa sai ki yi ka sake ni an sake ki kina ƙara maimaita wata kalma da zan fasa bakin ki na gaya miki bace mu da gani ki bace mu da gani nace kake sani ki abinda zan zo ni da kaina ina da na sani gaba ɗaya jiki na ji nake ba da ni ba wannan ba abin da nake so in sani shi ne, mm. yaushe zan kara dawowa wani irin yaushe za ka dawo mutumin da ya tafi sati ɗaya to ai ni gaba ɗaya lokacin kawai ina kiran kiɗin ɗin nan a riga na ɗauka kawai five time ne kawai zo abin ganin tafi kawai ni na ɗauka ma da kayan ka taho gaba ɗaya tunda ma baka zo da kaya ba to me na wani damu kanka da zaka yi tunda dai kaya ba wani waje zaka je ba dan abin da zaka ka shiga kai wanka ka canja ko jallabiyoyinsa ai yana da jallabiya sai in dinga baka kana canjawa kawai ba sai ka fita ba saboda yawan zirga zirga a wajen nan idan makwabta sun gani akwai matsala ka san yanzu mutum ake kiwo ba dabba ba ba inda zani baby inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diya ka dawo ka gaida su goggo ka ce ina gaishe su zan zo in sha Allahu gobe da safe in duba ta hajiya ne aka kai asibiti shine ya zo ya faɗa min mara lafiya tana asibiti lafiya dai ko murtala a lafiya lau na zo ne ba akan wani abu illa wani dan dalili wato abubuwan da suka faru a baya ba daɗi um, tsakanina da iyalina sai nake ganin cewa mai yiwuwa su ne dalilin da ya sa nake samun irin matsalolin da nake tsinta kaina cikin su shine na ce bari in zo kai min izini in yi magana da ita roƙi gafara a gurin ta kan abubuwan da suka faru wace iyalinka in hmm, to ai ba iyali na ce wannan na faɗa ka ai ba kuskure ne ba oho oho <laughs> to alhamdulillah na ji daɗin wannan magana ta fito daga bakinka damu haka ake so rayuwa mutum kar ya jaji. ya gane kafin lokaci ya kure masa allah yana son mai yafiya kuma yana son idan mun yi laifi mu admitin mu na ji daɗi da yau allah ya saka gane gaskiya amma murtala ba nan gizo yake saka ba gaskiya ba zan iya barin ka ka ga iyalina ba a wannan halin amma saƙonka zan yi ƙoƙari in sanar mata in ce ka zo neman yafiya ta samu ta yafe maka insha Allah ba damuwa idan ka isar da saƙon ma falla alhamdu na gode a muri ni ma na yafe ma da ne maka me kenan a wai zamantakewa na rayuwa zo mu zauna zo mu saba to ai na ga baki da ne ba san me zai ci gawayi ba sai an jima basira akwai magana da muke so mu da ke da zakin ji ce ana sallama da ni na fita to ba wani bane ya zo nema na murtala ne mun yi maganganu da shi masu tarin yawa wanda su ne suka dawo da ni cikin gidan nan na kuma ce miki ina son yi wata magana da ke mai na san zaki mamaki kuma zaki tunanin wani irin maganganu maka da matsala da har yasa nake son ne magana da ke Matala ya zo guri na da wasu bukatu bukata ta farko shi ne yana son ya ganki amma kin san zuciya sai na ce mashi a ban yadda ba ban amince ya min mata ba amma na gaya masa ya gaya min duk abin da yake so ya gaya miki zan sanar da ke insha Allah maganganun da muka yi da murtala na yi mamaki dan ban taba tunani a irin waɗannan lokuta ba murtala zai irin waɗannan maganganu amma kin san duniya an ce tafi ba garuwa jima ba wani abu ne ka murtala ba face yana neman gafara a gare ki saboda ya lura ya kuma tunanin cewa a zaman da kuka yi da shi ya cutar da ki ya zalunce ki to alhamdulillah ita rayuwa ana buƙatar haka ana kuma san haka kuma na yi murna da murtala ya gane haka tun kafin lokaci ya kore masa duk da dai ban san wani dalili ne ya sa murtala ya saurin an ankara haka ba amma kin san a rayuwa an ce abin da ya koro bera daga rami har ya faɗa wuta to tabbas ya fi zafi wataƙila duniya ce take nuna Murtala halin nata ta fara jeme shi tun ba a je ko ina ba na yi murtala alkawari na kuma gaya masa na ce insha Allah na san a yadda na san ki za ki yafi masa wannan shine abin da ya kawo murtala ya gaya mun kuma yanzu ni ma nake gaya miki murtala yana buƙatar ki yafi masa kuma yafiya ba faɗuwa ba ce kamar yadda wanda ya nemi yafiyar idan ya zo gurin wanda ya cuta ya ce yana bukatar ya yafe masa shi ma bai faɗi ba Allah yana son mutum ya kuskure sannan ya yadda ya yi kuskure sannan Allah yana son mai yafiya zan so ki yafi wa murtala ni kaina a zamantakewar mu akwai abubuwan da murtala ya mana rashin kyauta ba na gaya masa ni ma na yafe masa zan so ke ma ki yafe masa tunda da kuka rabu wani irin sauyi Allah ya musu shin da kika aure ni baya kika yi ko gaba kin samu kwanciyar hankali da nutsuwa a gidan aurenki ko kuma kin samu irin zaman da kike da Murtala? shin allah da ya tashi bai miki sauyi da mafi alkhairi ba a rayuwarki ko kuma rayuwarki har yanzu tana cikin kunci allah ya ce idan ne maka ni'ima ka gode mu to sai ki gode wa Allah da irin wannan ni'imar da yake miki sannan ki gode masa ta hanyar yafewa murtala akan abin da yake na yafe masa alhamdulillah da na da za zaki yafe masa ba na ja da irin tarbiyya ki na ji daɗin wannan magana da ke faɗa kuma insha Allah zan same shi shi ma isar masa da sakon kin yafe masa sannan ina so da weekend zaki shirya yaran nan za mu je su gaishe shi domin karki manta 'ya'yansa ne